ya ko ya wata gada ko ya dasa wata bishiya ko ya sai wani littafi ya bayar ana karantawa ko ya dau nauyin wani ije wani bincike ya rubuta wani abu a zo a sake ana amfani da shi to wannan mujjar ana amfani da wannan abun to Allah maɗaukin sarki zai dinga kai masa lada sai ya ce awwaladin salihin ya du'o lahu ko kuma ɗa garci da zai dinga masa addu'a to mutum ya aure domin fatan bayan ya mutu 'ya'yansa su dinga masa addu'a wacce za ta yi masa amfani bayan mutuwarsa kuma in kiyama ta tashi har sai ta kai mutum ya tambayi Allah subhanahu ta'ala ya ga matsayin da ke ce ubangiji ni fa na san a duniya ban yi aikin da zan samu wannan matsayin bayan aka yi na samu sai ce addu'o'in 'ya'yanka bayan ka mutu suka dinga su suka kai ka to duk wanda zai aure wannan niyya guda hudu ake so ya saka a cikin tunaninsa to in ya saka din dukkanin su ubangiji sai ya bashi ladan wannan kuma in ya sa a ji cika masa burin wa'annan din gaba sai ce wata fahura bil aulad kuma niyan nan ta sakatta zama himma sakatta zama biyan bukatar sha'awa kadai ko kuma yin alfahari da 'ya'yan da ya haifa dinga tunƙahu shi mai 'ya'ya ne wata kasura bihim da yin alfahari da yawansu to kar mutum ya haka fa'iza ta ayyana idan auren ya zo ya hau kansa ya yanke zai auren to anan kuma zai magana shine iza ta ayyana auren ya tabbata za a yi sai ce alaihi an yura e ahu wajibi ne ga shi musulmi ya kiyaye farkon auren ya kiyaye farkon auren ya yanke zai aure to ya kiyaye farkon aure biya farkon aure ya duba cewa wace mace zai aura idan ya duba ya gane cewa wance ce zai aura to sai kuma ya ƙoƙari iga wato mataki na biyu sai ya istikhara in yawan wannan sallar raka biyu addu'a ga ubangiji subhanahu wata'ala mataki na uku sai ya shawara da masu hankali abinda shawara ta bayar in ta yanke a yi to sai ya ɗauki mataki na hudu shine sai tura mutane masu hankali su je su samu ahalin ita wannan mata su je su gaya mata ga wane wane dan gidan wane mai hali kaza kaza ya ga yau ya yaba ta kuma yana sha'awar dangantaka da ku saboda irin tarbiyyar gidan nan da kaza da kaza da kaza yi musu bayani idan suka ce sun amince a nema to sai kuma a zo a sa lokacin da zai je iganta shi a je iganta domin a sami ya ga abin da zai iya dawamar da ƙauna a tsakaninsu to idan ya je a wani lokaci an ce fuskarta da tafukanta kurin zai gani amma tare da wasaɗa ba daga shi sai ita su biyu rak za su kaɗaita ba ba za su kaɗaita su biyu ba sai da wani sannan zai ga tafukanta ya ga fuskata nan zai ga tanta kuma zai ga lafiya ta ba ta da wata kuturta ko mageduwa ko wani abu to sannan bayan haka kuma yana iya kokari ya irin ta ta mugirata ibn shu'ba ibn shu'ba al mugirata ibn shu'ba shi ya ce lokacin na neman aure a madina wato don ya tabbatar matar haka take kare je sai bayan ya aure ta ya gaba ta yi marba ila ganin tsoro ne to sai waye gari duk inda take zuwa misali zuwa ɗiban ruwa sai tafi wata bishiya sai ya hau sai ya ɓuya sai ta zo ta wuce da sauran ƙawayenta hankalinta kwance bata san wani yana kallonta ba tana cikin tsafta ta ado ta komai bata wahala ba ya ganta idan ta je ta sha wahala ta sha ruwa ta ɗau ruwa ta kai ta komo ta wujiga wujiga ta fitar ga hayyacinta sai ya ganta to sai ga aida a wannan halin ko tana cikin kwanciyar hankali ko ta wujiga wujiga kyakkyawa ce shi kenan eh to haka ake sai wannan in kuma ba bishiyar kamar irin hali na yanzu in yana da wani aboki ko wani guri sai samu wani gurin da abokin yake sai shiga sai shiga zumuncin zumuncin ba da gaske ba eh, sai sai ga yana ta zuwa gurin amma ba da gaske yake ba saboda wata manufarsa yake zuwa kawai sai je kara sai ta sai ta da zumuncin da wanda da aka dena sai je gurin ya zauna a yi ta hira da shi ana komai su ke ga girma wata ta wuce ta ji guri kaza ta dawo ita kadai da kawayenta da kaya a kanta da waye to anan zai kare mata kallo kaf isan cewa ta dace da shi to shikenan sai kuma a ci gaba da harkar neman aure to sai kuma tattaunawa don a gane hali gane hali ake ba irin tattauna yanzu mu ce dinga karere shi dan mai kuɗi ne shi kaza ne zai kai ta amurka zai kai ta ina ne zai sai mata kaza kaza a yi ta yi a'a so ake kurin a tattauna in aka zo tattaunawa shi ya faɗi maganganunsa ita ta faɗi maganganunta don shi harshe in aka furta shi ga mai hankali kamar ɗanɗanon gishiri ne idan aka yi miya ka zo ka sa ɗan yatsa ka ɗanɗana za ka iya fahimtar gishiri ya ji ko bai ji ba to haka don mai hankali in ya saurari mutum ya furta kalma ɗaya biyu uku to zai gane halayensa mai hankali ne shi ko ba mai hankali ba ne nitsatse ne shi ko ba nitsatse ba ne mai saurin fahimta ne ko mai rashin wato yakan fahimta sai an daɗe ke gane abu mai katartacciyar fahimta ne da ya zo zai gane abu yadda ake so ko mai rigingintacciyar fahimta ne sannan mai haƙuri ne ko mara haƙuri in an yi masa abu yana iya jurewa ko ko yana ta mita a ɗau lokaci yanayi yi dama shine ma'anar tattauna da ake tsakanin ma'aurata kafin su yi aure ita ta gane shi mai mita ne ko ba mai mita ba ne shi ma ya gane ita mai mita ce ko ba mai mita ba ce ya gane ca mai kullata ce ko ba mai kullata ba ce ita ma ta gane mai kullata ne ko ba mai kullata ba ne ko ta gane cewa mai shuru shuru ne yana da zurfin ciki sai a daɗe abu ita so ba zai kuwa magana ba ita ma kuma haka take duk sai an gane wannan almubazzara ce ko ba ta da almubazzanci ko marowaciya ce duk a wannan gurin ake tattaunawa in an tattauna a ke fahimce take ga tunani shi ma za ta gane yake tunani saboda in sun san halin juna in an zo zaman auren duk abin da ɗaya wa ɗaya to ba bakon abu ne ya san yana da wannan abun ba ganganci ba ne dole in ka san halin mutum sai ka ci maganin zama da shi wannan shine kawai manufar musulunci akan wannan to sai ce bi an yakuna ala sanin halat ya zama abu sa kyawawan halaye sune abin da lissafa <coughs> fala allahu yahsanu haluhu fil wasdi wal akhiri biyewa ne ya kyautata halayensa har halayen auren wato a tsakiya wajen nema da kuma ƙarshe waya kuna nazaruhu li salati rahimi fi haqqil mauludi awwalan <coughs> sai zama tunaninsa da bincikensa da nazarinsa wajen sada zumuntar haƙƙin ɗansa ne shi ne zai fara mai da hankali a kai domin da abinda mutum ya wannan abinda ake nufi da shi ne sada zumuncin da akwai zumunta tsakanin da da mahaifi to shi mahaifi tun kafin a haifi ɗan shari'a take neman su shi fara sadar da zumuncin da abinda da masa zumunta ce da shi zai samu aljanna domin allah ubangiji subhanahu sala ya amura an yi sala yana umarta a sada zumunta to daga neman auren mahaifiya mahaifi ke fara sada zumuntar ɗansa da ita ke shiga aljanna ana yanke zumunta ta ba magana shiga aljanna wai zumunta ba ta tsaya a kan wane ya tashi je gurin wane idawa ba ko ya magana da shi a'a tun daga nan zumunci yake farawa Shi ne ya faɗa kalisilatu ya fi haƙƙin mauludi awwalan hina ta ummihi yayin neman auren mahaifiyarsa in kana waladun in ya zama ɗa namiji ne zai nemi auren to shi ne ake son iya wannan in kwa ya mace ce ita nata mahaifan ne za su zaɓa mata miji na gari shi ko namiji shi ne zai wancan ita kuma kakannin ɗan ne za su yi masa haka don ita ba ta da hannu in ta ma ta shi ga take so ta yansu shi ga da suke so in aka yi sa'a da mahaifan suke so ita yadda take so ya dace da shari'a shi kenan ta haka annabi alaihi salatu wasallam ke cewa idza atakum man taradawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa ta takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir duk wanda zo neman auren yarku to ku kula da abu bi nasa dinahu kulawarsa da addini wa amanatahu da kuma riƙon amana a harkokin rayuwa domin mai riƙon amana shi zai rike maka ya idan mutum ba mai riƙon amana bane in ka bashi yakka ba zai taba damuwa ba ba ma ya jin nauyi ai amma masanin amana duk abin da ya je ya dawo kar ma ka zama kana da gurin ba ruwansa da sai kana nan ba ruwansa da sai ta tsaya ta nemi haƙƙinta domin ya san amanar Allah ce a wuyansa ya san akwai amanar manzan Allah sallallahu ya san akwai ta ya san akwai amanar mahaifanta ko ya san akwai amanar al'ummar musulmi a kansa nata domin duk abin da ya taba wannan zai taba musulmi zai taba musulunci zai taba mahaifanta ita kuma zai taba ta saboda haka ba ba ruwanka da sai kana gurin wannan amana za ta sa ya rike wannan abin sau da kafa ya kiyaye haƙoƙin da bata sani ba ma zai mata to don haka wannan shi yake biya nan ko ce in ɗa namiji ne shi zai wancan lima da min kaulihi alaihi salamu domin abin da ya zo daga faɗarsa mai tsira da mace Allah iktaru lin dufikum ku yi zaɓi ga ɗugonku wato ɗugo na mani da yake fita daga jikin mutum shi ka zaɓi inda za ka ɗaga shi ma'ana ka zaɓi mace ta gari kamata ka taro na lissa da katikun kamar yadda kuke zaɓi ga sadakar ku in za ka bada zakka ko sadaka sai ka tantance ka bincika ka duba abin da ifi domin Allah ce na da birra hatta tun fi tunfiqu mato tuhibbun to kamar yadda kake wannan haka zaka zaɓi matar da zaka aura saboda ɗanka ya zama inda zai taso wannan ɗabi'ar tata za ta yi tasiri don mafi yawan 'ya'ya sun fi siffantuwa da dangin mahaifiya mafi yawan siffofin da suka fi ɗauka na halaye daga ɓangaren mahaifiya suka fi ɗauka to don haka ake so a zaɓi uwa ta gari wa ƙauluhu da ko faɗarsa mai tsira da wancan Allah alaikum bi hali wa dini na umarce ku zaɓi mai hali na gari wa dini da kuma riko da addini ku aure ta wa illa in kuma kun ki ta ribar ya daka to hannunka za ta haɗu da ƙasa ma'ana za ka talauce za ka shiga uku in ka ki ɗaukan wannan shawara in Allah ya mutum mawafaka ne ya samu kyakkyawar da yake so kuma ya samu yar masu abin hannun da za su iya bashi sannan kuma ta zo mai addini na shi ke na samu wato alheri ga baki ɗaya amma kar i zama bukatar sa wancan addinin kawai shi annabi alaihi salatu sun ce a duba mai shi a aura sai ce wa misalihi da makamancin irin wa'annan hadisan da anna hazal maqama domin wannan muqamin huwal maqamul awwalu shine mataki na farko fi kafiyati salati rahimihi li waladihi wajen yanda mutum zai sada zumuncin sa ga ɗansa wasu ya tilkalamu ala sani kuma zance zai zo nan gaba a sa mataki na biyu wasalisu da mataki na uku Rabi da mataki na hudu walhamisu da mataki na biyar wasadisu da mataki na shida wasabi da mataki na bakwai wasami da mataki na takwas duk wayannan matakai ne da su ake sada zumuncin da duk inda mutum ya kuskure ɗaya a wannan to ya takaita a wajen haƙƙin ɗansa insha Allahu in Allah ya so fatakunu khidbatuhu lizawjati ala wajhi shar'i ya zama neman sa ga auren nan a bisa fuskar shari'a ne al-ma'lumi fil kitab abinda aka sani a cikin littafi haka mutum zai yi ya ce wa illam ya alam in ko bai san fuskar da ake neman aure ba fal yas'alil ulama al-amilina bil ilmi sai tambayi malamai amma ba kowanne ba sai ce al'amili na bil ilmi wanda suke aiki da sani su zai tambaya su gaya masa yadda ake neman aure kare zai ya fada ta hanyar da daga wannan lokacin zai gurgunta auren gaba ɗaya har a gama auren zai tafi a gurgunce Allah ya kiyaye mu waye ɗalibafi a ƙadin nikahi kuma ana so mutum idan ya zo ɗaura masa aure ya nemi ihdara zidinin wasalahin ya duba mutane masu addini masu kirki masu kyawawan halaye wanda ake yaban ɗabi'unsu to ya nemi mai irin wannan ya halarci ɗaurin auren liyota barraka bihi domin a samu albarka da shi wadda ita albarka ba ta kaɗan ko masu ita duk inda suka dosa kafarsu suka taka ko suka je ko aka gaisa da su shikenan ta gama sauka wani in ka je inda yake kuka ci abinci tare shi shikenan har ka mutu albarka ta bi ka wani ba sai kun ci ban ya zuba maka abincin ko abincin gidansa ka samu ka ci ko ka sha ruwa ka gama samun wannan wani ku gaisa da shi wani ku wata mu'amala da shi wani halarci gurin da kake wani gashi nan yanzu nan shi sai albarkar ta sauka wannan shari'a ce ta musulunci ta kyau ne shi sa za mu ga sahabbai radiyallahu alaihim suka anje mana wannan da abin da za suka roki annabi alaihi salam ko sallah mutum yake so zai ta nafila a gidansa sai roki annabi sai mai je gidan sai annabi sai ce to ina kake so zaka dinga sallar in ya nuna sai annabi sai tashi raka'a biyu shikenan to ya samu guri kenan saboda samun albarkar ta wanda suke da ita sai ce wayi wallim sai kuma yayi walima bima wajada da abin da Allah ya hore masa minal walimati daga walima da abin da Allah ya hore masa in lamurje Allah ya hore masa idan cincin Allah ya hore masa idan rago Allah ya hore masa idan sa Allah ya hore masa in raƙumi Allah ya hore masa in wayan su kaji da waye zai zo ya yanyanka a zai abinci a yi komai rigijin da gwargwadon abin da Allah ya hore masa shi za a yi shi ne tun da mu yanzu mafi yawa shawuye ne arziki ya yi karanci a tsakaninmu ga lokacin da abdurrahman ya aure annabi alaihi salamu cha da shi a walau bi shatin kai walima ko da akuya ne su akuya akuya a lokacin ita ce mafi karanci ko da yar akuya ne samu ka yi duk wanda ya walima da akuya ba shi da wani abu yanzu ko wanda ya walima ya yanka rago ai sai wani da wani shi yasa nake cewa wancan zamanin kusan sun fi mutanen yanzu wadata in za ka ji an ce maka hadisi an je sahabban annabi sun kai tafiyan nan suka tar da wani ga suka je gari aka ki kasu da aka ki a garin suna barin gari sai suka jance shugaban gari maciji ya sare shi kuma macijin ya sara mutuwa aiki an fara kuka sai na ce ina da maganin zan mashe warki amma shi kun biya lada sai suka yadda shine sai masa fatiha sai ya warke abinda aka ba su awaki ɗari ɗari shi kaga an gama da shi suka taho to yanzu wa za ka yi wa magani a baka akuya ɗari saboda halin talaucin da ake ciki akwai da je tar da wani shi ma ba lafiya shi kuma ya samu hauka tubura yau sahabin ya ce zan masa magani warke sai je da safe ya karanta masa fatiha ɗaya da daddare sai masa ɗaya kwanansa uku sai mu ka bai taɓa hauka ba awaki ɗari uku suka bashi ɗari uku to shine irin wannan <laughs> hadin yanzu ne duk an riga an talauci amma talaucin namu ba talaucin Allah ba ne mu muka jawo kanmu rashin amana mu ita ce ta kama da talauci domin yanzu a cikin mu idan mutum yana da miliyan dubu to in ya taro mutum miliyan sai ya sa'a a ciki za a samu mutum goma da za su taimake shi kwabo ikari a kudin sauran duk wanda za su rusa shi ne shi yasa duk muka da muka talauci sannan ko ba mu da tunani na cewa rijiya ita ake hakawa a samu ruwa sai dai abin da muka yarda da shi yanzu mu haƙa rami mu shafe shi da siminti mu ɗebo ruwa a tanki mu zuba in ka ɗebo ruwa a tanki ka zuba kana ɗiba kana ɗiba ƙarewa zai yi sai ka sake ɗebo a tanki ka zuba to wannan shine aikin gwamnati da aikin kamfanoni da muke nema amma rijiya ku in ka haka ta idan ruwa ne zai dinga zuwa kana ɗiba yana tuttulowa kana ɗiba kai ba zuba shine sana'ar hannu shine kasuwanci duk gaba ɗayan zuba ma son wannan sai ka ce ai zamani ne babu aikin yi ai na za ce babu aikin yi ga abubuwa nan bircik a cikin al'umma wanda mutane za su samu kuɗi kowa ya ki sai dai je zama leburan kamfani ko kuma a gwamnati a ce ko ce gwamnati sai ta ba mutane aiki shi ku rami ka haka ka shafe da siminti kake zuba ruwa ba inda za a yi tsatsafo sai ka zuba amma rijiya ita ce take kawo kawo ruwa shi yasa annabi alaihi sai ke ce mana tisatu a rizqi min as-suq in kalaba arzikin duniya ga baki ɗaya gida goma kashi tara bisa goma daga kasuwa yake zuwa ya ba mu lamuni na cewa wannan hanyar a ita ake samun arziki to mun saka almundana a ciki mun saka algus a ciki mun saka hasada a ciki mun saka kiuya a ciki shi sha da abubuwa suka suka lalace Allah maganta amin Allah maganta bina'i ita kuma walimar ana yin ta ne bayan tarewa halal waje shari'i a bisa fuskar ta shari'a to yanzu mun zama waɗansu iri wato riga malam masallaci ne da mu idan za a yi aure aka ce misali ran lahadi za a daura auren to sai ga asabar ake wuni a yi munna a yi komai kafin a yi aure ita ku shari'a ta yarda a yi munna aure amma fa sai an bayan an daura aure ake munna idan kuka taro kuka yi wuni aka ci aka sha mata suka baro gidajen su suka zo don niyyar taya wa'annan an yi aikin baban an yi babar rodo to babu abin da ake wa munnar dan ba a yi ba sai bayan kuma dan lahadi an daura wannan sai kuma su sha muke kaga ba a yi wa shari'a abin take so ba shedan ya jefa mutane a cikin shirwuci mun zama waɗansu irin mutane dole a bari sai bayan an daura aure sannan a zo a yi munna daura aure to ita kuma walima da yawan mu yanzu akan ce ai walima kawai daga an daura aure a ranar dauran aure ai walima ita ma ba shari'a ba ce ba sunnar annabi ce alaihi salam tsarin sunna a wajen yin walima sai bayan mace ta tare idan mace ta tare yau gobe juma'a yau alhamis misali gobe juma'a sai ku tashi da walimar ku ko bayan kwana uku ko bayan kwana hudu ko bayan kwana bakwai ko ba bayan wata guda ne Allah hure maka sai kai amma kar ka zo kai walima kafin mace ta tare ba haka ake so ba shari'a Isa ce mana Allah waje shar'i a bisa fuskar shari'a a bisa fuskar shari'a ita walima in aka zo za a kowa ya zo wajen walima zai zo da niyya niyyarsa ta farko na zo ne don na taya ango da amarya murna na faranta musu rai domin su musulmi ne Allah ya alkawari duk wanda ya faranta masa rai ya faranta musulmi rai shi kuma Allah zai faranta masa rai a aljanna to duk wanda za shi walima wannan ce niyyarsa sannan kuma zai je da niyyar sada zumunci zai gamu da yan uwan da ya dade bai gamu da su ba za a samu wannan sannan zai je da niyyar in ya ci abincin zai wa ango da amarya addu'a ta fatan alheri sannan zai je da niyyar zai yi wa ango nasiha kan yadda zai rike zaman aurensa bisa shari'a wannan da wannan manufar ake zuwa walima sannan kuma ba a shiga gurin walima sai da izini duk wanda ba a gayyace shi ba zai shiga ba sai an gayyace ka sannan ka shiga in ba a gayyace ka ba ko da ka raka wanda aka gayyata aka je sai ka zauna a waje ba za ka ce za ka shiga ba in ka zo shiga suka ce malama mu gayyace ka ba ma waje kar ka yi fushi kuma kai ne ka zama wani iri ma sai tun wuri wanda ya kuka je tare sai ce to kai bana zauna daga waje zan shiga sai ya gaya musu to ga wannan tashi muka zo amma zai zauna a waje in na gama fito suka ce a ba ku masa izini shikenan sai ya shiga wanda ya fi kowa a gurin Allah subhanahu wataala alaihi salatu wassalam sun yi haka an gayyace shi walima wani ya raka shi yana za ce to tsaya a nan kofa ya gaya masa ce wannan rakuni amma ba ku gayyace shi ba za ka yi zauna a nan na shiga mu gama sai ya mun masa izini sannan ce to ya shiga to wannan ita ce ka'ida an muka saba ka mun zama mun yi shi mun zama waɗansu iri daban to wannan shi ake kulawa sannan a gurin walima ba a haɗa maza da mata ba a kuma kawo abincin da shari'a ba ta yadda a ci ba ba za a sha giya ba za a sha ganye ba ba za a haɗa maza da mata a guri a cin kuɗi a cin kushe ba to wannan shi ake kula da shi sai ne waza ya hazaru fihi kullum min minal munkarati ana so ya kiyaye cikinsa kowane irin abu na munkari Wal'adatin radiyya da kuma al'adu munana min istima'ir rijali wan nisa'i war raqsi wajen haduwar maza da mata da kuma raye-raye wanda ake na batsa wa gairi zalika da wani wannan min malaye husa wanda ba za a iya kididdigiya ba ne halaye marasa kyau lik annan nikah lazi budi ala hazal wasfi domin duk auren da ya fara da wannan hada maza da mata ɗinnan ko raye-raye marasa kyau la baraka fihi babu albarka a cikin sa wala khaira ba kuma alheri a ciki ba makawa za a samu matsala a farkon auren ko a tsakiyarsa abubuwa za su lalace ko a samu 'ya'ya marasa albarka wanda abubuwa za su ɓaci kuma daman shi aure ana son a ɗora shi akan amana miji yana kan amana mace tana kan amana Allah ya alkawari ta tsarin aure zuba jari ne miji zai zuba nasa jarin mace za ta zuba nata Allah ma zai zuba nasa zubin jarin da miji da mata za zuba shine su yi auren saboda Allah su rike amana kada shi namiji ya kuskure ci amanar matar ko ta wace fuska kada ita ma ta ci amanarsa to Allah zai zuba nasa jarin shine Allahu min fadali Allah zai wadata su daga falalarsa amma mutukar ɗaya ya ha'inci ɗaya to za a faɗa cikin talauci kuwa to kusan yanzu kaga talauce-talaucen da muke suna da sanadai iri-iri ha'ince-ha'ince na zaman aure shi kansa wani yana daga cikin babban dalilin da isa Allah baya taimakon masu aure don sai wanda suka yi saboda shi ke taimakawa an samu kai a cikin abubuwa iri-iri sai mace ta fita daga gidan mijinta sai ta yi abubuwan da mijin bai yadda a yi ba da ta ga baya ganin ta kenan daga nan Allah ya zara hannunsa sai ya dauke albarka sai mijin ya sai arzikin sa ya dinga baya in ya baya nata ne ba shi sai su shiga cikin wahala da ita da mijin da gaba gabaki ɗaya tun daga baya ta da kai bayan ta je ta aure wani ma haka za shi sa duk talauci ya rufe mu duk hanyoyin da talauci zai same mu su muke bi a yau abin duk da annabi alaihi sun faɗa mana za mu zama yan gata arziki ya baibaye mu kowa ya ki kuma kin da aka yi din ba riba ake ci ba Allah ya mu dace wanzur sharhal mufida ka duba wani sharhi da shi a sheikh yake faɗa sunan shi sharhul mufida libnu umar ga dan umar a dala zalika ya tsawaita magana akan wannan hanya ta neman aure da kuma walima da kuma kaucewa abinda Allah maɗaukin sarki ya hana a wajen harka auratayya domin kada a rasa albarka kada a rasa alheri a cikin auren alfasalu sani fasali na biyu fi mura'ati haƙƙil waladi a wajen kiyaye haƙƙin ɗa hinal waɗa'i yayin saduwa da iyali ko da nan a littafin ya sa haƙƙil walidi amma haƙƙil waladi ne na maganar akan ɗa ake yi wancan na farko a kwashe na farko ya magana a kan kiyaye haƙƙin ɗa wajen sada zumuncinsa shine yayin neman aure mahaifi ya nemi mace ta gari shine wato mataki na farko na sada zumuncin mahaifi da ɗa sannan ya nemi mace ta gari ya zaɓa to sannan ibi mataki na shari'a wadda aka ce idan za a nemi aure wannan matakin ake so daman a tsari na shari'a aure wato yana da wata ka'ida wacce sai ta cika auren yake zama aure kamar yadda abubuwa da dama suna da sharaɗai misali kamar yanzu sallah idan za ta zama wajibi a kan mutum ba makawa akwai sharaɗai sai ya zama musulmi sai ya zama mai hankali sai ya zama lokacin sallar ya cika idan lokacin ta bai ba ta zama wajibi a kansa yanzu da wani zai zo a yanzu isalar asuba ta gobe ba ta yi ba da lokacin ta bai ba ta hau kansa ba to yanda waɗannan abubuwan suke da sharaɗai da tsare-tsare to haka aure yake da shi shi ma idan an zo za a yi aure ka'ida ta farko da ake so a kula ne i zama na shi namijin da zai auren tsarkakakke ne ba mutum ne da yake damuluwa da alfasha ta ba haka ita ma matar ta zama tsarkakakkiya ce ba mata ce take damuluwa da alfashar ta zina ba in kuma da sun taɓa damuluwa da wannan alfasha to kafin su aure zama na sun tuba tuba zara bunu wannan abun ya riga ya wuce babu shi babu wanjinsa to sannan a zo a yi magana aure amma idan aka zo za a yi aure mace ta riga ta je ta aikata alfasharta ba ta yi istibra'i ba ko tana da ciki ta je kurin ta lallaba ta auro ni to wannan auren kwamaca ne in shi ne yana sane suka je suka tafi akan haka wannan daddan da yake na gaba da fatiha aka same shi kafin a yi aure ko da sun rurrufa zancen sun tafi sun cuci kansu domin wannan dan babu gado tsakaninsa da shi namijin ko da jininsa ne kuwa ko da shi ne ya aikata alfashi aka samu cikin wannan dan ba ɗansa ba na shari'a ba gado a tsakaninsa shi ba zai gaji dan ba dan ba zai gaje shi ba babu kaɗaitaka tsakaninsa da ɗan babu kaɗaitaka tsakanin dan da sauran 'ya'yansa babu kaɗaitaka tsakanin ɗan da sauran matan mai gidan da ka wannan shine danyen aikin da yake ciki ba a yadda da wannan sai yasa annabi alaihi salatu wasallam hajjin ban kwana yace alwaladu lil firash duk da na halak shine dan mata aure ko dan sadaka walil ahiri alhujur in kafin a ɗaura aure aka same shi wannan layi za a ja masa a sa masa takunkumi ba shi ba shi to wannan shine hukuncin shari'a idan namiji yana aikata alfashin zina mace tana yi kuma ba su tuba ba suka haɗu suka yi aure to wannan auren nasu idan sun yarda cewa ubangiji bai yarda da yinsu a haka ba to wannan aure nasu ya zama laifi zinaci in koma suka ɗauka ba komai daidai ne su yi to duk sun kafurta idan kuma ɗaya ne yake yin zinar ɗaya baya yi ko macance ce take namijin baya yi sai yadda shi aure a haka ba tare da ta ba yamma in ya yadda cewa Allah ya hana aure da mizinaci ba tare da ya tuba ba ya yadda Allah ya hana amma saboda yana mututuwar santa sanda yake mata sai ya danna sanda yake wa Allah ya yadda ya aure ta haka wannan aure nasa ya zama zina idan kuma bai yadda da ayoyin da suka yi magana akan wannan ba to ya kafirta kuma idan kuma shi ne ike ita ba ta yi ta yadda ta aure shi a haka to ita ma hukuncinta kenan in ta yadda Allah bai yadda da yin haka ba amma za ta take sanin ta je ta yi to auren nasu ya zama zina in ko ba ta yadda ba to kuma ya zama kafirci ma shi yasa ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul ma'ida ya ajiye ka'idar aure in maza ne ya yace muhsinina gaira musafihina wala hadan ahadan wannan shine siffar namijin da za a aura su ma mata muhsanatin gaira musafi hatin wala mutaki za ta akada wannan shine siffar idan duk suka kiyarda sun yadda da wannan ayoyin amma suka yi aure ya zama zina in kuma suka kiyarda da ayoyin suka yi aure ya zama kafirci shi sa ubangiji da ya zo sai ya daki daki a cikin suratun nuri sai ya fito da kararan hukuncin aiki da wa'annan ayoyi sai ce a zani sai ce la yankihu illa zanin azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan shikenan kaga an gama azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan muzinaci namiji baya auren wata mace sai muzinaciya ko ko mushrika fassarar wannan illa zaniyatan aw mushrikatan wato in shi yanayi kuma zai auri wata wadda ba ta yi kuma ta yadda ta aure shi to ɗayan biyu imma ta yadda da hukuncin can na cikin suratul ma'ida musini na gairar musafihin amma ta take za ta yi auren a haka to ta zama zaniyatan muzinaciya ce in kuma ta kafurce wa ayar to ta zama mushrikatan ta kafurta saboda ka azaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik in kuma ita ce take shi kuma baya kuma yadda zai aure ta a haka ya yadda da waccan aya ta cikin suratul ma'ida muhsanatin ghayra musafihatin wala mutakhizati ahadan ya yadda zai aure ta haka ya zama zanin in kuma ya kiyada da ayar ya zama mushrik sai Allah ce wa hurrima zalika alal mu'minina in dai mu'mine ne Allah ya haramta musu wannan kwamacalar saboda haka wannan shine matakin farko na sada zumuncin da a same shi ya zama ɗa ne na halak ba wani tsoho ne na illa tare da shi mahaifiyarsa mutuniya kirki ce mutuniya ce wacce take tsarka wadda ta hanyar ta za a samu zuri'a tsarkaka wadda za a dogara da su a tabbatar cewa jinin mutum ne jinin kuma na shari'a to wannan shine mataki na farko to shine sai ce mataki na biyu na wajen ba wa ɗa haƙƙinsa a sada zumuncinsa sai ce yana tattare ne da lokacin saduwa ta aure hinal waɗa a wannan gurin dole ne mahaifi ya kula da haƙƙin ɗansa sai ce huwal muƙamu sani shine mataki na biyu fi kafiyati salati rahimihi wa walidihi wajen yanda zai sada zumuncinsa da ɗansa wa huwa an yaf'ala ma ƙalal ulama shine aikata abin da malamai suka ce idza da hula bi zaujatihi idan ya nufin tarewa da matarsa tarewa ran da mace za ta tare malamai sun faɗa abin da zai sai ce bi annahu iza da kala baitahu ya dukulu ala daharatin idan zai shiga ɗakin to zai shiga ne ala daharatin a bisa tsarki kuma malamai suka ce tsarkin guda biyu ake so da tsarki na zahiri da tsarki na ma'ana tsarki na zahiri shine ya je ya kwalla wanka ya fesa turare kyakkyawa ya saka kyakkyawar riga sannan izma ya ɗaura alola wannan shine tsarki na zahiri tsarki na baɗini kuma shine yawa Allah alkawari duk abin da yi masa wanda ba haka ice yi ba na saba masa ya tuba kuma ya yi alkawari abin da ya rage a rayuwarsa wani laifukan da ya san yana yi ya basu kenan wannan shine tuba na ma'ana shine tsarki na ma'ana mutum zai shiga alaɗa harataini tsarki na zahiri da tsarki na na baɗini to haka ake son duk ango in zai shiga ɗakinsa to ya yi wannan sannan wayu samillaha ya kuma ambaci sunan Allah shine ce bismillahi sannan wayu sa'aluhu sai kuma ya roƙi ubangiji min min alkhairi dunyawi shi ma ana ce min khairi dunyawi wal ukhrawi to a ina jin me naskun littafin rubutawar shine isa samu dan wahami a ka'ida min al khairi za a ce sai an sa alif da lami akan alkhair saboda haka shine mausuf duniyawi shi shine zai zama na sufasa wato amin alkhairi duniyawi alkhairi na duniya wal ukhrawi da alkhairi na lahira amma ce min khairu duniyawi wal ukhrawi to wani abu kenan kake faɗa ba alheri na duniya da na lahira ba kuma hausar dole ta canja ba ba bane da mausuf ya zama mudafu da mudafu ilaihi amma ka'ida shifa ce da mausuf a wannan gurin min alkhairi dunyawi wal ukhrawi roki Allah alherin duniya da na lahira wayar ka'u raka'ataini kuma ya salla raka'a biyu ya qara'u fihi ma bil ikhlas a cikin raka'o'in biyu kowace raka'ar bayan ya fatiha zai karanta suratul ikhlas guda ɗaya wal ma'awwizataini da kuma falaki da nashi ɗaiɗai haka zai a cikin sallar in ya fatiha zai karanta kulhuwallahu da falki da nashi a ɗaya raka'ar ma zai yi kulhula da falki da nashi sannan in ya idar da sallar wai hamdulillah sai kuma ya godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ya salli ala nabiyihi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma yi addu'a wa talati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya tashi shiga shi akan karan kansa haka zai yi sai ce fa idza dakalat zawjatu alaihi idan kowa amarya ta shigo gurinsa falyafa'al ma qala nabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa idza tazawwaja ahadukumul mar'ata aw ishtara jariyatan idan ɗayan ku ya auri mace ko kuma ya sai ku yanga baiwa afuz bi nasiyatiha ya ɗora hannunsa akan makwarkwadarta wato akan mudigarta wal yad'u bil barkati ya addu'a ta neman albarka haka mutum zai yi kama fil muwadda kamar yadda zuwa cikin muwadda ta imamu malik haka mutum zai yi ya kulu zai ce alamu ne as'aluka khairaha ubangiji ina roƙonka alkhairinta wa khairan ma ha alaihi kuma ina roƙonka alherin da ka halicce ta a kansa shine abin da zai sai cewa bika min sharriha ina neman tsiri a gurinka daga sharrinta wa sharri ma jubilat alaihi da kuma sharran da aka halice ta aka yi a nan ba a cewa kai wa sharra ma jabalta ha alaihi ba a faɗar haka sai dai wa sharra ma jubilat alaihi da sharran da aka halice ta aka yi ba a dangana shari ga Allah kullum a tsari na tarbiyyar musulunci yadda Qur'ani ya koya mana duk inda za ka da alheri za ka dangana shi da Allah amma babu alheri to sai ka da Allah don girmamawa shi yasa kaga a fatiha kullum muke koyon wannan ihdinas sirat al-mustaqima lazina an amta alaihim kaga amta wanda kai wa ni'ima amma gairin ba a ce gairin lazina gadibta alaihim ba saboda maganar fushi ce ka ce gairin maghdubi alba ba wanda aka yi fushi da su faɗo wanda ya fushin ba kafin da shi anan saboda girmama ubangiji subhanahu ta'ala kullum haka yake yi qur'ani yanzu muka duba suratul jinni lokacin da aljanu suka dinga hawa sama suna jin labarai su dawo su kwaza wa bokaye to da aka lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya zo sai wato taurari suka dinga harbinsu suka dinga harbinsu to yadda qur'ani ya gaya mana da aljanna suka zo suka ji qur'ani inna ina qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi to da suka soma lissafa abin suka ce da inna la nadri sai shi a urida bi man fil ardi ba mu sani ba shin sharri ake nufi da mutanen da suke da raye a doron kasa. am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijin su shirya yake nufi kaga da aka zo wajen shirya sai aka faɗi Allah da aka zo shari kaga ba a faɗi wanda yake nufi da sharrin ba a sharrun urida bi fil ardi sharri ake nufi ga mutanen da suke doron kasa ba a faɗi me nufin su da sharrin ba sai ce am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangiji shirya yake nufi da su kaga da aka zo jan alheri sai aka ambace shi da aka zo gurin sharri sai aka janye ubangiji subhanahu wataala kamar da a fatiha da aka zo jan ni'ima aka faɗe shi da aka zo fushi sai aka cire shi aka mai da shi mabani la majhul to haka yake in ka duba suratul kahfi za ka ga kissar annabi Musa alaihi salam da wannan bawan Allah haka suke tafiya kaga da aka zo wajen fasa jirgi da ya fasa jirgin da ya zo fassara masa sai ce fa arattu an ha hmm. sai ne nufin ni shi hadar alaihi salam shi ne nufin aibata jirgin saboda fasa jirgin yi da ya zo wajen kashe yaro nan ma kaga shi ne amma wajen a canja musu ana fatan ubangiji a canja musu khaira minhu zakatun wa aqrabar huma da ya zo wajen katanga sai ce fa arada rabbuka tunda gyara aka yi faduwa za ta aka gyara ta sai ce fa arada rabbuka ubangijinka yi nufin a yi kaza a yi kaza a yi kaza wannan ita ce ka'ida ta tarbiyyar addinin musulunci so da in ka zo Allah ne as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi Allah ne man alheri na roƙonka alherinta da alherin da ka halice ta akai wa uzu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alaihi da shi ta akan ba baka faɗi wanda ya halice ta akai din ba saboda girmama ubangiji subhanahu wataala to haka ake a shuraihul qadi wani babban alkali da aka yi kwararre zamanin sai na umar radiyallahu anhu ya ce lokacin da ya auri matarsa da ya zo da ya shigo gidan sai ya wannan ya yi sallah raka'a biyu da ya sallah raka'a biyu yana yin sallama sai ji amarya ita ma ta yi sallama ashe da ya zo yana sallar ita ma sadab sadab ta shigo ɗakin ta bi sallar tana bayansa yana cewa assalamu alaikum sai ji amarya mata ta ce assalamu alaikum ya gama addu'arsa sai ta to mai gida sai ka saurara kuma zai ta ce dakata ya dakata sai ta yi addu'a alhamdulillah na maduhu wa nasta'inuhu wa huwa na uzu bihi min an fusina duk da gama sai ta ce to ni yana son tabbatar maka ni fa ba kuwa ci ban san halinka ba baka san halina ba yau ne za mu zo mai zaman gaske da a nesa nesa muke a nesa kake kallo na a nesa nake kallon ka baka san halina ban san naka ba to abin da nake sau da kai yau shine ka lissafa min irin abubuwan da kake so a rayuwarka ka lissafa min abubuwan da baka so sai ce to ya lissafa mata ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza ba na son kaza ba na son kaza to ta tabbatar duk irin abubuwan da yake so haka shari'a take so duk abin da ba su shari'a ba ta so da ya gama lissafa mata sai ta ce ne maka alkawari daga yau har zuwa tsawon zaman mu da kai inda Allah ya kaddara za mu kai duk abin da ka lissafa nan kake so shi za ka gani wanda ka lissafa ba ka so ba za ka taba ganin alamun tare da ni ba sai Allah godiya zai tashi ta ce a'a ai lokacin ka tashi bai ba ai ba mu gama ba sai ta ce ni ba kowa ce a nan garinku kuma da gidanka inda kake da makotanka so nake ka lissafa min makotanka ka gaya min mutanen kirki a cikin makotanka ka gaya min mutanen kawai a cikin makotanka ya lissafa mata makocina da wane da wane da wane da wane zuri a gida kaza mutanen kirki na guri kaza kuma ba akwai cakku a tare da su ya gaya mata shi da shi to na ji abinda nake so da kai na san dai mutanen da ba na kirki ba ba za ka so ne ma'amala da su ba amma mutanen kirkin to da gidanwa da gidanwa ka yadda ne ma'amala da su tunda ni matarka ce ba zan zanke in shiga gidan makota ina ma'amala su ba izinin ka ba sai da ya zana mata waɗanda yake so ta yi ma'amala da iyalinsu ta ce to Allah da da iyanan za ka ga nayi zai tashi sai ta ce mai gida ai magana ba ta kare ba sai da ce to abin da nake so da kai so nake ka faɗa min wace irin dangantaka kake so tsakanina da dangina sai ka gaya mun ya kake so na yi da 'yan uwana sai ce mata ba na son ki dinga zuwa inda suke ba kuma na son su dinga zuwa inda kiki sai da ce wannan kake so ya ce to shi ma an gama in dai zuwa gurin su ne ba za ka kara ganin naje ba kuma su ba za ka ga wani ya tako kafa ya zo ba shikenan sannan sai to shikenan duk sharaɗin da ake so a samu na zama aure yadda za mu zauna lafiya da kai an gama tabbata iya ukun nan ake samun sa a wajen halayen miji abin da yake so da wanda baya so mace ta san wannan wa'anda suke kewaye da shi a unguwa ta san mutanen kirki ta san da kawai ta san wanda mijin ta ya amince ta yi mu'amala da su sannan kuma dangantaka tsakaninta da nata yan uwan ta taka tsantsan ta gaya mijinta ike so shi kenan duk inda aka samu mace da irin wannan za a zauna lafiya da ita shine shuraihul qadi ice shekararsa ashirin da ita bai taɓa samun wani abu daidai da kifta ido daga wurin ta wanda ya so samu su ba tsawon shekara ashirin ita wannan matar ya ce to lokacin da wata rana da ya dawo daga kotu sai ya biya ta gidan abokinsa sai ya sallah a zahar ya dan ci abinci suka gaisa da wata mace sai fita sai abokinsa ya ce wannan ko ka san wace ce sai sai na fa zan santa sai ce masa ai ita ce sirikarka ita ce mahaifiyar matar kawanci ce ita ce wannan ce sai ta ce masa to suka gaisa to da ya ga halayenta da biyunta yana komowa gida sai ya ce da matarsa da can a cikin sharaɗin da ne muke na yan mu'amala ki da yan uwanke na ce ba za ki je inda suke ba ba za su zo inda kike ba ce to daga yau na fahimci zuri'arku kirkinsu ba zai musaltu ba daga yau na cire takunkumi in duk danginki za su zo su kafa gida a gidan nan ko ya kafa ɗakin sana yadda shikenan kaga ta yi haƙuri ta ci riba kuma ta samu nasara shikenan daga yin wannan dole sai mahaifiyarta ta zo gida ta wuni da ta gama sai ce yaya ka sami yarmu sai ce na same ta mutuniyar kirki kuma madalla da wa'inda suka yi mata tarbiyya sai ta ce duk da haka mun maka izini kamar yadda mahaifa sukan yi wa malami mai waɗansu tarbiyya izini in ɗansu ya saba ka'ida su ya doke shi ya ladabtar da shi ya mai da shi kan hanya saboda duk ran da kaga wani abu tare da ita ba daidai ba mun maka izini ka ladabtar da ita yace bai taba gani din ba shekara ashirin ne da ita daidai kyauta ido bai ga abin da ya bata masarai ba wannan ka'idar ita ake nema a ce an kokari an tabbatar da ita to ana samun zuri'a wacce take nagartacciya sai ya ce to wannan maganar tarewa ce bace ta komo gidan mijinta ta tare kaga anan abin da nake jan hankalin mutane a daidai wannan shine mutane da yawa sukan yi aure ba a tare ba su zo su kiran mace a tafi wancan gurin wasanni a tafi wancan gurin wasanni kuma a yi ta biyan bukatu ba tare da an riga an tare ba wani idan an biya bukatunsa ya ga ciki ya shiga yana ganin zai dau nauyi sai ce kuma ba nasa ba ne kuma an magana shi sai shida mota riga ta tare ba sai inda ta je ta nemo ba su da ka dole ne mu dinga sa da kuma yadda mutanen mu suke wai daga an yi baiko shi kenan sai ce wai ta zama matarsa wannan abubuwan duk ba daidai ba ne ana buƙatar bin abubuwa bisa tsari daki-daki domin a samu tsafta ta addini a samu zuri'a ta gari wadda babu wani kokonto a ciki ya zama da ko bisa ka'idar da annabi alaihi salatu wasallam na shin faɗa haka aka tafi da zaman auren to sai ya ce ga gaba ta biya cikin wannan wa iza azamta Allah jima'i biha idan shi mai gida ya yi nufin kuma zai biya bukata ya tabbatar da auren da ita fayan bagi an la'ibaha ya kamata yi mata wasa wayo ma zihaha kuma yi mata wato kakaci yadda hankalinta zai kwanta ya motsa mata sha'awar ce kal jassati kamar su zunguri su cizo da makamantansu du a yi hata ba isa lima yuridu hatta motsu zuwa abin da yake so cewa zai sadu da ita fahina izin idan ya mata wannan ya fita daga cikin ragwagen maza ya fita daga cikin kasassun maza domin annabi alaihi salatu wasallam shi daga cikin kasawa ɗa namiji in ya zo saduwa da iyali kurin ya fada mataka ba tare da ya motsa mata sha'awa ba ta hanyar wasanni da abubuwa daga ya zo shi bukatar kansa kawai yake so ibiya ce to duk inda ake samun namiji kasashe to wannan shine kasashen namiji kuma zai dinga wahalar da iyalinsa ba za su gama samun tasa biyan bukatar ba shi zai biya tasa sai a wayi gari kariyar da ake so ibata ba zai iya bata ba shi a waye gari tana da sha'awar wani namijin dai da shi bai gama biya mata bukata ba to haka ake so sai wannan ya zo an yi nan da nan za ta samu biyan bukatar ta to sai ce fahina izin yamta silis sunna to a gurin ne zai kwatanta sunnar annabi alaihi wannan wasannin da zai yi sunna ce hatta abinci ko ya ɗauki wani nama ko wani bai saka mata a baki shi ma ibada ce kuma Allah lada zai bashi shi yasa annabi alaihi ke tare sa'ad dan abi wa qasir radiyallahu anhu hatta ma taj'aluhu fi fimra'atika har abin da zaka sa a bakin matarka lokacin da ake wasanni maganar lahira ko kabari babu ita ko da amma sai Allah ya baka lada a wannan gurin saboda ibada ce to yace hinal ilaji yayin saduwar a lokacin za a sami ilaji ya biya bukatar tasa to a nan ne zai kwatanta sunna bi an ya kula sai ce bismillahi da albarka ambatan sunan ubangiji amma ubangijin muna roƙonka jannibu na shaidana ka nesanta mu daga shaidan sannan wajen nabi shaidana ka kuma nesanta shaidan fi ma razaqatana cikin duk abin da ka arzuta mana saboda ka shaidan ba shi ba su dama kowane mutum yana tare da shaidan ɗinsa namiji yana da shaidaninsa mace ma tana da nata shaidanin kowane mutum yana da shaidaninsa sabai suka ce hatta an ta ya rasulallah ce hanni ina da nawa amma ni na fi karfin nawa ya musulunta ni nawa musulmi ne ba shaidan din bane an gama da shi amma wanda duk ba annabi nasu salatu